الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد ابن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوانا مسلمي ina gaishe mu gaba ɗaya da gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa da kuwa a wannan yammaci na laraba 17 ga watan ramadan shekara 1437 bayan hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wato 22 kenan ga watan 6 na shekara ta 2016 miladiya daga nan masallacin da ke jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da karatun alkur'ani da tafsirinsa muna fatar Allah ubangiji ya karba mana daidai ya gafarta mana kuskure mun yi karatu a cikin suratul an'am har zuwa aya ta 94 haka ne za a tashi aya ta 95 ko jamuje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce lallai Allah shi ne wanda yake tsage kwaya kuma shi yake tsage kwallo na dabino sai ya fitar da abin da zai fito daga cikinsa na tsiro yukhrijul hayya min al shi ne wanda yake fitar da rayayye daga matacce wa mukhrijul mayyit min al kuma kuma ne mai fitar da matacce daga rayayye zalikumullah wannan shi ne Allah fa anna to ta ina ake juya kwakwalenku ba kwa ganewa Isba isbah shine wanda yake tsage safiya wa ja'ala al-layla sakanan kuma shine wanda ya sanya dare ya zama lokacin nutsuwa wa shamsa wal qamara husbanan ya kuma sanya rana da wata a matsayin abin lissafi zalika taqdirul azizul alim wannan kaddarawa ce ta ubangiji mai cikan iko kuma mai kurewar ilimi wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujum shine wanda ya sanya muku taurari litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr domin ku shiriyu ku rika shiriyuwa da waɗannan taurarin a cikin duhu na tudu da duhu na cikin ruwa kad fassalnal ayat lallai haƙiƙa mun yi bayani daki-daki na ayoyi liƙaumin ya alamun ga mutane masu sani kuma masu ganewa mala ibn kathir Allah ya masa rahama yace yukhbiru ta'ala annahu faliqul habbi wan nawa ay yashquhu fi thara fatanbutu minhu az-zuru' ala ikhtilafi asnafiha min al-hubub والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها minan nawa. ولهذا فسر قوله تعالى فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت Allah maɗaukakin sarki yana cewa shi ne wanda yake tsage alhab alhab shine kwaya irin wanda in ka shuka zai fitar sannan daga baya zo ya ɗaya sai zo fitar da grains kwayar dawa kwayar masara kwayar shinkafa kwayar acca kwayar wake kwayar gyada waɗannan suna ake ce alhab an fahimta wannawa kuma allah shine wanda yake fitar da kwallo an gane ko kwallo kuma akwai kwallon mangoro akwai kwallon lemo akwai kwallon goriba akwai kwallon wa duk irin waɗannan kwallo to kashi biyu ne bayaninsu ne da Allah ce faliku wato allazi ya shukku wanda yake tsaga su za ka zo ka kawo shi yana bushe sai ka tona rami ka sa a cikin ƙasa ita kuma jikakkiya sai shi ya tsage a madadin ya riɓe tunda ya shiga cikin ƙasa ga zafi ga wane ne sai ya tsage kuma sai tsiro ya fito daga ciki wannan tsiron sai ya fito daga alhab wani kuma ya fito daga annawa bambancin su kamar da imamu shaukani ya ce shine faliqul habbi fayukhriju minhu nabat wa faliqun nawa fayukhriju minhu shajar shine wanda yake tsage kwaya sai a samu tsiro ya fito tsiro irin na bishiya irin na itacen Uh, irin mai karare kenan ko wanda yake da fure ko wanda yake yawo duk wannan ai alhabu in aka shuka wake sai fito da abin da zai yi yawo ko in aka fitar da gyada sai fitar da abu shi kuma sai kasa je ya fitar da 'ya'yan a ciki wani kuma ya tafi sama ya je yi kamar shinkafa da gero da dawa da sauransu waɗannan abubuwan su tsiro ne ake ce musu shuka amma annawa ita kuma abin da in ta tsiro bishiya za ta yi ba za ta yi tsiro ba ne wanda zai yi ɗan kaɗan ya fitar da ƙwayoyi a'a sai ta yi sama sai ta zama bishiya to Allah shi ne wanda yake fitar da abin da in ya zo zai fito da tsiro Allah ne yake fitar da abin da in ya fito zai zama bishiya shi ne mana alhabba nawa an fahimta yawa alhab shi yake fitar da duk abubuwan da muke shukawa na rani da damuna wanda za su yi ɗan lokaci daga baya a girbe su ko a cire annawa shi ne abin da yake fitar da bishiya shi ne Allah ya ba da. wato wato tamar kwayar dabino sai ta zama wakili a madadin kwayar bayan eh, ta zama a madadin kwallo na dukkan abin da ke fitowa ya zama yana da kwallo kwallon lemo duk da karami ne ai kwallo ne ba a ce masa kwayar lemo tunda tunda ba daukawa a ci sai dai a shuka shi ya fitar da wani haka kwallon mangoro duk abin da in ka zo ka ci sai ka jefar da abun shine ake ce kwallo shi kuma wannan wanda shi din ne ake ci shi ne kwaya kun fahimci wannan to Allah madaukakin sarki shi yake fitar da duk waɗannan iyaka nau'in abin da ake samu kenan wanda dan adam ke bukata daga bishiyoyi sai abin da suka shafi tsirrai na ƙasa to Allah madaukakin sarki duk shine mai fitar da su an gane wannan yukhrijul hayya minal mayyit Allah shine wanda yake fitar da rayayye daga matacce akan wannan ibnu kasir Allah ya masa rahama yace kada abbaru an hadha wa hadha bi ibaratin kulliha mutaqaribatin muaddiyatin lil ma'na malamai sun bada maganganu daban-daban akan me ake nufi da yana fitar da rayayye daga matace kuma shine mai fitar da matace daga rayayye yace waɗansu sukan ce magana ta ɗaya kenan yukhrijud dajajata min al bayda wa aksuhu Allah shine wanda yake fitar da kaza daga kwai sannan kwai kuma fitar daga me daga kaza kaza kuma daga me daga kwai haka za a yi ta zaga shine alhayya min almayyit tsakanin kaza da kwai wane ne mai rai kaza kwai kuma shine wanne almayyit amma shi wannan mataccen kuma zai fitar da mai rai ita ce mai kaza ita kuma mai rai din ta fitar da matacce ne mai kwai wannan shine alhayya min almayyit wa min qa'il wasu kuma su ce yukhrijul walada as-saliha min al-fajiri wa aksuhu Allah shine mai fitar da dan kirki daga mutumin banza kuma ya fitar da ɗan banza daga mutumin kirki wane ne mai rai a ciki mutumin kirki wane ne matacce a ciki mutumin banza musulmi yana iya haifuwan kafiri eh to, to, to mai rai ya haifi mai matacce kenan kafiri yana iya haifuwan musulmi to wannan shine matacce ya haifi mai rayayye saboda kafirai Allah ya ce amwatun ghairu ahya imani kuma shine rayuwa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum ila eh, idza idza da'akum lima yuhyikum to wannan rayuwar da ita ce a cikin addini to rayayye shine mai imani sai a samu matacce kuma ya fitar da shi an gane ko sannan kuma wasu kuma suka ce manansa shine yukhrijul hayawan minan nutfa almayta wal aksu bil aks Allah yana fitar da abu mai rai daga matacce maniyi in ya fito ai shi matacce ne ba abu mai rai ba ne, amma sai fitar da abu mai rai mai rai din kuma zai sake fitar da wani maniyi din shi kuma matacce Shi kuri dul hayya minal bayi wa mukhrijul mayyit minal hayi wannan da yana nuna mana da sai dukkan su ma'ana ɗaya ce wato ubangiji maɗaukin sarki shi ke gudanar da wannan rayuwar a cikin cycle mai matacce ya fitar da raye raye ya fitar da matacce ai akan wannan ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa ayatul lahumul ardul maitatu akhrajna minha habban faminhu ya'kulun abun abin da zaka gane na wannan shine kasa ai matacciya ce amma sai Allah ya fitar da tsiro kuma rayayye daga daga ita an gane ko zalikumullah wannan da kuka ji shine ubangijinku shine Allah ai fa'ilu hada Allah shine mai yin wannan huwallahu wahdahu la sharika lahu shine Allah wanda bai da abin ba da abokin tarayya a tare da shi fa anna tufakun ay kaifa tusrafuna anil haqqi wa ta'diluna anhu ila al batil fa ma'ahu ghaira ta yaya za a ce ubangijin da ya muku wannan amma za a juya kwakwalen ku har ku yarda wani ya sa ku shirka ga Allah da ya muku wannan gatar shine mai iya fitar da rayayye daga matace ya fitar da matace daga rayayye kuma shine wanda yake wato tsage kwaya wanda aka dauke ta a kwaya a sa abin da kaje kai kwanciyar ka sai kaga tsiro ya fito baka sanya take girma ba ya take wane ne ka gama naka ubangiji kuma ya cika maka komi da komai sai ka samu arziki to ubangijin da yake muku wannan ya kamata a ce shine za ku bauta masa amma ta yaya abun mamaki ake juya kwakwalwarka har ka yarda a sa kai shirka Shi shine fa anna tufaku an fahimta ko ne Allah ce falikul isba. ubangiji shine wanda yake wato falikul isbah bi ma'ana khaliqud diya'i waz zalam Allah shine wanda ya halici duhu daga cikin duhun kuma sai fitar da haske kaga shi mara rayayye daga bataccen kenan falikul isba Allah shine wanda yake wato tsage safiya bayan da ana cikin duhu kama kala ta'ala fi awwali sura kamar yadda Allah a farkon suran ya ce wa ja'ala dhulumati wan nur Allah shine wanda ya halicci duhu kuma shine wanda ya halicci haske to kaga wannan hasken shi ke fitar da duhu daga duhun kuma ake sake mayar ake sake tsage haske kuma na safiya ya fito ai fa huwa subhanahu yafluqu dhalamal layli an iz an gharrati sabah fa yadhi'u wujud wa yastaniru ufuk wa yadmahilu adh-dhalam ويذهب الليل بسواده وظلام وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه وإشراقه ubangiji shine wanda yake kawo irin wannan canji ana cikin wato duhu sai kaga kawai gari ya waye sai kaga haske abunda da baka gani yanzu sai kazo kana ganin shi tas an yi haka jiya an yi haka yau za a yi haka gobe haka kullum ake ma rafi salkin rahmani min ba baka taba ganin canji ba kullum haka Allah yake kuma ba taba samun ran da aka gaji ko aka samu tangarda ko aka samu wasu daga cikin sanadaran da Allah yake sa su zama haske sai aka samu wani abu ya lalace an manta an zo sa gulob din kullum hasken rana yana fitowa duhun dare kuma yana zuwa kullum haka ake falikul isbah wa ja'ala al-laila sakanan kuma ko kuma wa ja'ilul laili sakaran kuma shine wanda ana cikin safiya an yi rana an yi yamma sai kuma kaga dare ya zo saboda ku samu nutsuwa inda kullum ake yin wato haske ba a samu duhu ba sai mutane su samu matsala inda kullum ake cikin duhu ba a samu haske ba sai mutane su samu matsala sai Allah yana jawa. an gane ko shine Allah madaukakin sarki yake cewa ul ara'aytum in ja'ala Allahu alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi diya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi lailin taskununa fi. afala tubsirun Allah yace ka tambaye su yanzu inda Allah zai sa ayi ta yin sa ayi ta yin wato dare kadai kullum ba a taba ganin haske ba akwai wanda zai kawo muku haske in ba Allah ba inda a ce za a yi ta yin duhu kullum ba a yi haske ba a inda za a yi ta yin haske kullum ba a samu duhu ba akwai wanda zai kawo muku duhun da za ku samu ku nutsu har ku je ku yi bacci babu Allah ya ce ba kwa ji ne kuma ba kwa gani to ubangiji madaukakin sarki wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli Allah shine wanda ya baku dare shine wanda ya baku rana saboda a cikin daren ku huta shine ja'alal laila sakanan sannan kuma shine wanda ya baku rana da wuni saboda shi kuma ku samu ku yi yawo ku yi harkokin ku wajen neman wajen neman abinci waja'alnan nahara ma'ashan kenan an gane ko to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wato waja'alal laila sakinan ko waja'alal laila sakanan ay sajiyan musliman litaskuna fihi ashiya saboda kowa ya samu ya nutsu ya samu ya koma wato ya huta a lokacin bacci kenan kamar yadda Allah madaukin sarki ce duha wal laili idza saja sanala ce wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla kaga duk da ake jujjuyawa wash shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha kenan wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha kaga yini da dare gaba daya to shine Allah yake cewa wal washamsa wal qamara husbanan kuma Allah shine wanda ya sanya ash-shams wato rana da kuma al-qamar ya sanya wata husbanan don su zamo abin lissafi bi ma'ana yajriyani bi hisabin muqannanin muqaddar la يتغير wa la بل لكل منهما منازل minhuma manazil الصيف fi kowane ɗaya daga cikin su yana ɗaukar nasa lokacin wani baya shiga lokacin wani lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala laylu sabiqun nahar kowanne wa kullun fi falakin yasbahun baka taba ganin canjin da za a ce an manta an yi dare sau biyu ko an manta an yi tazarce da rana can sai aka tuna ruru sai aka yi yanda ake kawo wutan nefa ba wannan Allah madaukakin sarki ce haka Allah ya raba kowanne washamsu washamsa wal qamara husbanan ya sanya dare da yini abin lissafi za ku iya dogaro da su saboda ka tabbatar gobe za a wayi gari sai dai a wayi gari ba kai amma dole za a wayi gari ka sannan dole yanzu yanda aka wuni dole kuma za a yi dare sai dai in ai ba kai amma dole za a yi har ya zama abun lissafi zaka ce gobe jibi har kai budget ɗin sati kai budget ɗin shekara saboda ya zama husbanan. haka Allah ya ce ya sanya dare da rana suna tafiya don lissafi ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal qamaru bi husban Allah ya ce dare da yini rana da wata suna nan a matsayin abun lissafi wa mutane an fahimci wannan ko huwa allazi ja'ala shamsa duya'an والقمر نورا nuran wa لتعلم manazila السنين والحساب da rana da wata da dare da yini nan da shi muke gane lissafin kwanaki muke gane lissafin watanni har muke gane lissafin shekaru an gane ko to shine ma'anan wa shamsa wal qamara husbana Allah ce zalika taqdirul azizil alim wannan shine kaddarawa irin ta ubangiji wanda yake shine zul izzati waljabarut ma'abocin ƙarfi ma'abocin iko ma'abocin tilastawa alghalibu ala kulli shay duk abin da Allah yake so zai iya yi shine wa huwal aziz alhakim al'alim kuma shine mai ilimin masani malai ibnu ya yace yana daga cikin latifa duk lokacin da Allah ya faɗi wato kudurarsa da ikonsa akan juya dare da rana sai kaga Allah ya kawo al'aziz da al'alim kamar yadda Allah madaukakin sarki ya hada su a cikin suratu yasin da Allah ce wa ayatan lahumul laila wa ayatan lahumul lailu naslukhu minhu nahar fa idahum muzlimun washamsu shamsu tajri li mustaqarrin laha sai ce mai zalika taqdirul azizil alim kaga bayan yayi magana akan ash-shams da al-qamar sai ce ubangiji shine wannan kaddarawarsa al-azizul alim sannan Allah yayi wannan a cikin suratu حاميم السجدة sajda da Allah ya jero halittar sa kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin yayi magana akan yanda ya halicci kasa yayi magana akan yanda ya halicci abubuwan da ke kan kasa wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'ilin thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan fa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karahan قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا سيتمي ذلك تقدير العزيز العليم yanda ka ji wannan haka Allah yake kaddarawa shine mai iko kuma shine masani to haka ubangiji madaukakin sarki yake da ikonsa wajen juya dare da rana yake da ikonsa wajen juya wato rana da wata shine ma'anan zalika taqdirul azizil alim shine Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah madaukakin sarki shine wanda ya sanya muku taurari domin saboda su rika shiryar da ku da dare da rana taurari ana amfani da su saboda gane hanya a da ana amfani da su a yanzu ma a cikin ilimi na aviation na ilimin jirgin sama da tukin jirgin sama ana yin amfani da taurari wajen gane directions na inda za a je hanyar gari kaza ta hanyar taurari ake ganewa a da ma haka suke yi shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa mani ita kada fi hadihin najumi ghaira 30 faqad akhta wa kadhaba ala Allah subhanahu duk wanda ya ɗauka taurari suna da wani abu sama da abubuwa guda uku da Allah ya faɗa alƙur'ani to wannan yayi wa Allah ƙarya kuma wannan yayi babban kuskure na ɗaya daga cikin amfanin taurari shine Allah ya sanya su zinata lis-sama wa zayyana sama ad-dunya bi masabiha wa hifzan Allah ya ce ya sanya taurari su zama abun ƙawa ne a sama shi yasa duk lokacin da mutum ya daga sama sai ya daga kansa sama lokacin dare ana cikin duhu sai ga sama ta bashi banƙaye saboda waɗannan taurari da Allah ya sa suna sa sama tana yin kyan gani abu na biyu shine yuhtada bi hafi zulumat Allah ya sanya taurari saboda a rinka gane hanya a cikin duhu da haka ne ake gane hanyar gari kaza da haka suke tun dama lokacin da babu abubuwa irin na zamani in zaka je gari kaza wanda babu hanya titi kawai sai a dubi taurari wuri kaza shi za ka bi shi zai kai ka zuwa gari kaza haka kuwa ka bi shi zai kai ka har garin saboda taurarin inda yake tsaye baya canzawa to shine ma'anan wato Allah ya ce wabin najmi hum yahtadun da taurari gashi mutane suna gane hanya shine yace litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr sannan abu na karshe daga cikin aikin su shine su zama rujuman lishayatin abinda ake jifan shaidanu da su taurarin nan Allah ya sanya su saboda shaidanu waɗanda suke zuwa suna yin illa manistaraka sama'a waɗanda suke zuwa suna satar bayanai na information a wurin mala'iku na abin da za su faru a bayan ƙasa to yana zuwa in yaje satan nan faman faman yastami il'ana yanzu duk wanda yaje yaji lahu habar rasara sai a jefo shi da wannan tauraron shine wani lokaci zaga taurari yayi haka ya tartsatsi ya watse to ana jifan shedanu ne da su yana watsa su yana faffasa su wannan shine amfanin da taurari suke da su gare mu shi yasa Allah ce karfa sannal ayat mun yi bayani daki-daki akan ayoyi liqaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke ganewa ai alladhina yaqiluna wa ya'rifuna alhaqa waɗanda suke gane gaskiya kuma suke hankalta da su kuma sai su rinka gane gaskiyar su bita wa yatajannabuna albatil kuma suna gane mummunar hanya saboda su guje mata zamu dan dakata sai an gyara wannan abu na'am mai Allah ya ce a gaba وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida ubangiji shine wanda ya farar da ku ya fara samar da halittar ku ta hanyar rai guda daya ita ce annabi adam fa mustaqarrun wa mustauda sai gashi kuna jujjuyawa a tsakanin mustaqarrun matabbata wa mustauda da ma'ajiya da inda ake tabbatar da ku da inda ake ajiye ku qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun qad fassalna al-ayat lallai haƙiƙa mun yi bayani daki daki na ayoyi liqaumin yafqahun ga mutane waɗanda suke fahimta wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay sai muka fitar da tsiro na kowane irin abu daga cikin tsirrai fa akhrajna minhu khadiran sai muka fitar da wato koren koren tsiro da ganye da kake gani nukhriju minhu habban mutarakiba wanda daga shine muke fitar da kwaya wanda zaka ganshi a cunkushe wani akan wani wa minan nakhli min tal'iha kinwan sannan daga cikin bishiyan dabino muke fitar da daga hudan dabinon muke fitar da nonuna na dabinai daniyatun wanda suke kusa da ƙasa wajen natin kuma muke fitar da wato lambuna min anab na inabi wa zaitun da zaitun wa rumman da rumman mushtabihan wanda zaka samu yana kama da juna a wajen tsiron cewa gashi nan duka ganye ne gashi duka iri daya a lambu wa gaira mutashabi amma kuma ba iri daya ba a wajen ɗanɗano unzuru ila samari Allah ce ku yi dubi zuwa ga ‘ya'yan itatuwansa bayan ya fitar da su idza asmara yayin da ya fitar da yayin da yayi yaya wa yan'i kuma ku dubi lokacin da ya nuna ku ga ikon Allah da ni'imominsa da zai sa ku gode masa inna fi zalika la ayat lalle a cikin wannan akwai ayoyi abin lura da qaumi yu'minun ga mutane masu imani yaqulu ta'ala wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin ya'ni adam alayhi salam كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ubangiji ya ce shi ne wanda ya fara halittar mu daga rai guda ɗaya shi ne ran annabi adam an gane da ya fara halittar mu na farko annabi adam daga turbaya ne khalaqahu turab sun makala da kun fa daga baya fa fa mustaqarrun wa mustauda sai ana jujjuya ku tsakanin mahaifan mace da kuma tsatson ubanku fa mustaqarrun dinnan da mustauda menene ake nufi abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yarda gare shi abdullahi dan abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa da shi da abu abdurrahman sulami da kai ibnu abi hazim da mujahid da ata da Ibrahim an-Nakhai da Abdahak da Qatada da Asuddi da Ata al duk waɗannan manya-manya magabata ne Allah ya ƙara rahama ga waɗannan sun fassara ma'anan mustaqarrun ay al-arham wato shine mahaifan iyayenku mata kowa daga cikin mu sai da ya zauna a cikin mahaifiyarsa mahaifar mahaifiyarsa mace shine ma'anan da an fara halittanku daga ƙasa sai aka zo aka juya ku kuma kuna ana tangarereniya da ku a tsakanin mahaifa inda kuke na cikin uwayenku wa mustauda aifil aslab da kuma a cikin tsatson ubanninku an gane ko ya kharuju min bayni sulbi kenan wata tarabi shine mustakar wa mustauda da kana tsakanin tsatson mahaifin mahaifinka daga baya ka gangara kuma sai ka koma cikin wato mahaifiyarka ka zauna a cikin mahaifarta to shine ma'anar mustakarun da mustauda wato ku ba daga tabo aka ake yin ku ba simfirin ku na farko shine aka yi shi da tabo amma daga baya sai zama na duk wanda za a zo ai duplicate shi kuma ba a bukatan sai an sake daukan tabo sai zama mustaqarrun da mustauda kawai daga tsakanin uba da uwa sai ka fito sai ga ka mutum summa idan antum basharun tantashurun sai ga shi kuna ta yawo a duniya Abdullahi dan Mas'ud a wata riwayan kuma Allah ya kare yarda gare shi da waɗansu daga cikin magabata suka ce akasin hakan mustaqarrun shine aslabul aba wato kuna cikin tsatson ubanninku sannan mustauda kuma shine arhamul ummahat kuna cikin wato wato mahaifar ku kenan duk dai kusan abu ɗaya ne kenan ko sannan da kuma wata riwaya kuma daga abdullahi dan mas'ud mustaqarrun fi dunya wa mustawda'un haythu yamut kuna cikin shi shine kuna kan duniya kuna daidai kun daidaita akan ƙasa wa mustauda sai gashi kuma an zo an tara ku kun zama abun ajiya an tara ka a rami da kana tafiya akan ƙasa ka tsaya akan ƙasa kai kake tafiya da kanka kai kake waye daga baya kuma sai aka maida kai mustauda mustauda shine sto an ji an tone sto an rufe ka a ciki shine ina kabari thumma amatahu fa akbarahu sai a kashe ka sai a rufe ka a cikin rami to shine mustaqarrun da mustauda wal qawlul awwalu azhar ibnu kasir ya ce magana ta farkon nan ita tafi karfi ita tafi fitowa fili ita ce mustaqarrun shine ina mahaifar uwa mustauda shine ma'ajiya inda aka fara ajiye ka kafin ka shiga cikin mahaifa shine tsatson babanka ke wannan ya fi kama da daidai saboda ya fi gaskata abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi hannas in kuntum fi raibin min albasi fa inna khalaqnakum min turab ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم سيتم ونقر في الأرحام ما نشاء هذا شيء مستقر muna tabbatar da abin da muka ga dama a cikin mahaifa ya zauna har a haife shi wani kuma minku kuma yi tawafa min qabl wani kuma haka zai mutu tun daga cikin mahaifan ma qad fassalna al-ayat Allah yace lallai mun yi bayani na ayoyi ai liqaumin yafqahun wato ya yafhamuna wa ya'una kalamallahi wa ma'ana waɗanda suke fahimtar maganar Allah kuma su yi aiki da ita waɗannan kan mu riga mun yi musu bayani sun gane shine Allah ce wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an biqadarin mubarakan wa rizqan lil ibadi wa ihya'an wa ghiyathan lil khalaiq Allah shine wanda ya saukar da ruwan sama mai albarka don ya zama arziki ga bayi su ci arzikin Allah kuma don Allah ya rayar da su kuma don Allah ya ba su abin da za su sha wannan duk suna cin arzikin Allah kowace shekara sai an yi ruwa wannan ruwan tun daga ranar da Allah ya halicci dan adam ya fara saukarwa Allah ya saukar da lita nawa ne yanzu sannan daga ran da aka haife ka zuwa yau ka sha lita nawa ruwan waye ruwan Allah ne shi sa Allah madaukakin sarki yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu abun nan Allah yake cewa ka tambaye su in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in inda a ce ruwan da kuke sha din nan Allah zai zo ya sa ya zo ya kekashe ya kone sai zama rijiya ba komi famfuna ba komi koguna ba komi waye zai kawo ruwa faman ya kun bima in mai waye zai zama ku da ruwan da yake ta tafiya wanda kuke ɗiba to wannan ruwan da Allah ya zubar wani sai ya bar shi a ƙasa fa askarnahu fil ardi wani kuma Allah ya sa ya zauna a cikin ƙasa saboda in kuka tone a rijiya ko kuka nemi jawa da bohol sai ku samu fa akhrajna bihi nabata kulle shai, kuma da wannan ruwan shine wanda muke tsirar da kowane abu kowane abu da wannan ruwan ne ya rayu waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin duk wani abu mai rai daga ruwa ya fara fa min minhu khadiran da irin wannan ruwan ne kuma wanda muke tsirar da abu kore da kayan lambu da kayan gona na damuna da na rani da waye duka da za ga shi kore ina duk daga wannan ruwan ne kamar yadda Allah ya ce mana yusqa bi ma'in wahid hmm. za ga 'ya'yan itatuwa da bishiyoyi da tsirrai da waɗanda suke yawo da wanda suke tsaye akan kafafunsu dukkan su ruwa ɗaya ne yake shayar da su amma wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul amma dandanon su kuma daban wannan duk ikon Allah ne ruwan ya sauko iri ɗaya in ka sha shi ka ji shi ba komai a jikin shi amma in ya sha sai da ki gauta zai fito da ɗaci yadda kiyalo ya fito shi ba ɗaci ba shi ba daɗi ba amma ana ta gasa yadda ki tuffa <laughs> eh, akwai daɗi ko yadda ki dinya gashi wani iri haka kazanta kazanta amma kuma dai haka ana ta ana ta ci yadda ki wani abu mai tsami yadda ki wani abu haka dai ruwan iri daya amma Allah ya ce kuma abun dandanon sa kuma ya fito daban-daban kuma haka a wajen farashi ruwa ne yadda ki dawa ruwa ne da ki shinkafa amma kudin su iri daya ne <laughs> wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil to shine Allah yake cewa nukhriju minhu habban mutarakiban kuma daga shine muke fitar da kwaya alladhi yarkabu ba'dahu ba'dan kasanabil duk abin da kake gani kamar dawa da yake fitowa yayi zangarniya zangarniya ko shinkafa ko alkama za a gansu a cunkushe wani akan wani wani akan wani har kaga dawa ma ta yi nauyi har ta kwanta haka masara saboda ta yi nauyi har kaga bishiyar wato itaciyar tana kamar ba za ta iya sa ba wannan duk Allah maɗaukin sarki ya ce za ka gan shi mutarakiban wani ya hau kan wani a cunkushe duk arziki ne daga Allah wa minan nakhli min tal'iha kinwan haka kuma in ka dubi dabino zaka ga in ta yi huda ta fitar da hudan nan zaka ga kinwan nan jam'i ne na alkinu an gane ko at-tal'u kuma an sani shine hudan abinda take fara fitarwa wanda daga shine ɗaƙen za su fito a jiki an gane ko to haka za ka gani za ka ga 'ya'yanta sun hau daniyatun wata bishiyar za a ganta ma a ƙasa take ai ne kala-kala ne akwai dabinin da yake ƙasa-ƙasa wanda za ka gan shi kamar zai taɓa ƙasa ma 'ya'yan in suka sauko to shi ne a ƙasa wanda za ka iya zuwa da hannunka ka cire wani kuma sai an hau sama Wajen jannatin min anab kuma ubangiji shine wanda yake fitar da lambuna kala-kala na kayan marmari bayan ga gonaki wanda shi zaka ga wato zatu sanabil wanda suke fitar da ƴaƴa wanda suke da tsayi a sama kamar masara kamar shinkafa kamar dawa da muka bada misali sannan ga kuma kayan marmari jannat wanda su kuma suke kasa kayan lambu kenan min anab ga inabi kun san inabi ba kuwa kuna dan tabawa to amma ya muku tsada haka dai Allah madaukakin sarki inji kala rawi Allah ji kansa ya ba su inabi kai kuma ya baka tsada eh kuma ya baka dinya da ya ba su da ya ba su tufa kai kuma ya baka yalo kaga sai a raba kowa ya ci nasa min a'nab yace wazzaitun sannan ga kuma zaitun zaitun din ma ba ku sani ba watini wazzaituni wa duri sinina duk dai kuna ji da Qur'ani war rumman shi ma ba ku sani ba duk waɗannan wasu daga cikin 'ya'yan itatuwa ne wanda yawanci a ƙasashen larabawa sun saba da su musamman kuma waɗannan abubuwan sun fi yawa a ƙasashen sham ƙasashen yanzu kenan na jordan da syria da palestine da wannan wuraren wannan yankin suna da albarka na wannan abu shi sa allah ya ce al'ardun lati na fiha wuri ne mai albarka allah ya tsarkake wannan wurin daga arna yahudawa allah ya tsarkake wurin nan daga ƙazantarsu to shine allah yake cewa duk wannan yana daga cikin arzikin allah da ya baku wanda zai fito mushtabihan yana kama da juna qatada ibnu da'ama Allah ya masa rahama yake cewa mutashabihun fil waraqi wa shakl wajen ganye da yanayin yanda yake duka dai bishiya ce duka kuma gashi yayi kure duka kuma gashi na yana yawo iri daya amma kuma qaribun ba'dhu min ba'd gashi duka iri daya suna tare da juna amma mutakhalifan fi thimari shaklan wa ta'aman wa tab'an amma in ka dandana kuma sai ka ji daban-daban a yanda suke da ɗanɗanonsu da kuma yanda su yake duk sai ga sun bambanta shine nan wa gaira mutashabi an fahimta ko to shine Allah yake cewa unzuru ila samarihi idza asmar ku sa ido ku yi dubi zuwa ga wato ɗaɗan lokacin da ya riga ya ɗaɗa, ai in ka zo za ga abun sha'awa lokacin da kake shuka kana ta waye kana ta marmarin ya za a yi sai lokacin da yayi kai mai lambu har wani wanda shi ba shi ne mai lambun ba ma sai ga abun ya ba shi sha'awa in ka zo ka ga gona abu ya yi kyau ya banya ta yi kyau sai ka koda ba ta ka bace abun yana maka kyau kana son gani to shi ne Allah ce unduru ila kamar ku dubi lokacin da yayi ƴaƴan nan idan atmar lokacin da yayi ƴaƴa ya fiffito wa yan'i sannan ka dubi lokacin da bayan ya nuna ya zama right daidai sai dai a ci Allah ce inna fi zalikum la ayat wannan fa abun daukan izina akwai shi da yawa a ciki ayoyi gare ka liqaumin yu'minun in kana da imani ya kamata ka gane girman Allah ne yasa wannan ba shi yake yin kansa ba kuma Allah ya muku ne don ku ci arzikin sa saboda ku bauta masa mu je gaba waja'alu lillahi shuraka al-jinna wa khalaqahum وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وجعلوا لله شركاء الجن sai su kuma wato mushrikai kenan sai suka sanya wa Allah aljannu a matsayin abokan tarayya wa khalaqahum alhali Allah ne ya halice su wa kharaqu lahu banina wa banat kuma suka kirkira masa ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata suka ce ‘ya'yansa ne bi ghairi ilm ba tare da ilimi na hujja ba subhanahu wa ta'ala amma ya Allah ya ce tsarki ya tabbata gare shi kuma Allah ya ɗaukaka ga wannan abin da suke siffantawa ga Ubangiji badi'u samawati wal ard shine wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa ba tare da ya koya a wurin wani ba anna yakunu lahu walad ta yaya za a ce wannan ubangijin yana da ɗa walam takun lahu sahiba alhali bai da mata kuma baya da wata da ta zama iri ɗaya da shi wa khalaqa kulla shay kuma shine wanda ya halicci komi to wane ne san daga cikin abin da ya halitta wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah shine masani bisa ga dukkan komai Allah ce yana daga cikin shirkan mushrikai kafircin kafirai shine suke sanya wa Allah madaukakin sarki abin tarayya abokin tarayya sai suke sanya masa daga cikin aljannu mala ce hada raddun ala mushrikin alladhina abadu ma Allah ghayrahu wa ashraku fi ibadatihi an abadul jinna faja'aluhum shuraka fil ibadati ta'ala an an shirkihim wa kufrihim ya ce wannan Allah yana raddi ne wa mushrikai waɗanda suke sanya wa Allah abokan tarayya suka sanya wa Allah abokan tarayya suke bauta musu amma kuma waɗannan ɗin aljanu shi ne mala ibn kathir ya ce fa in tila to ai mutum zai iya cewa fa kaifa abadatil jin ta za a ce sun bauta ma aljannu ma annahum inda ma kanu ya'buduna al-asnam alhalin mushrikan nan mun san suna bauta wa gunki to ya za ka ce wa aljannu suka bauta fal jawab yace ga amsa annahum ma abaduha illa an ta'atil jinni wa amrihim iyahum bidhalika ai su ba su bauta wa waɗannan gumaka ko duk abinda mutum yake bauta masa kuma bayan Allah ba face da umurnin aljannu ne yake yin haka su waye aljannu shine uban gidansu shedan iblis ai shine uban aljannu gaba daya saboda Allah madaukakin sarki ya ce in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah ba komai suke bautawa ba illa inatan sai dai waɗansu mata waɗanda suka sa musu sunayen mata suke cewa wannan ita ce allata da al'uzza da almanata thalithatal ukhra waɗannan ai sunayen mata ne allahu namiji ai suka ce allahu shine ubangiji namiji allata kuma wai macen kenan allahu shine almannanu ita kuma manata allah shine al'azizu ita kuma al'uzza <laughs> Allah ya ce alakumuz zakar wa lahul tilka idan kismatun biza to shine waɗannan abin da suka yi ɗin shine inatan Allah maɗaukakin sarki ce wa in yad'una illa shaytanan marida kuma asali ma ba komi suke bauta ba sai shaytan La'ana Allah wanda Allah ya tsine masa nan shi suke bauta masa ta ina suke bauta masa ranar kiyama Allah zai ce alam a 'Hadi ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan ban yi alkawari da ku cewa bauta wa shaitan ba to bauta wa shaitan din ne ma'anan wa ja'alu lillahi shuraka aljinna saboda shaitan aljani ne ai wa yi qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni saboda haka shi shaitan ai aljani ne to wannan shine yasa Allah yake cewa sun bauta ma aljanu kuma an je ranar kiyama Allah madaukakin sarki ya ce wa yauma ya hun jami'an thumma Kulu lil mala'ikati aha ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun Allah zai ce wa mala'iku waɗannan ku suka bauta qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljinna sai su ce a'a ba mu suka bauta ba sun bauta wa aljanu ne wane ne aljanu shine shedan da kuma sauran shedanun da suke batar da su shine ma'anan waja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahum gashi Allah shine ya halicce su wa ko lahu banina wa banatin ghairi ilm ubangiji madaukakin sarki yace wa kharaqu lahu ay ikhtalaqu wa tafaku wa takharrasu wa kadhabu sun yi ƙarya suka kirkiri zuki ta malle suka ce Allah madaukakin sarki ya haifi 'ya'ya maza ya haifi 'ya'ya mata waɗanda suka ce 'ya'ya maza sune kaman yahudawa wa qalatil yahudu uzair ibnullah su ne kamar kiristoci wa qalatil nasara almasihu ibnullah suka ce annabi isa dan Allah ne da waɗanda suka ce uzairu dan Allah ne kaga wannan sun jingina wa Allah ya maza waɗansu kuma sun jingina masa mata kamar mushrikai da suke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatan mala'ikun da suke bayi ne na Allah fa sai suka ce wa 'ya'yan Allah ne mata ko waje alul mala'ikata alladhina hum indar rahmani inasa mala'ikun da suke wurin Allah sai suka ce wa 'ya'yan Allah ne Allah ya ce awushidu khalqahum an an sami su ne lokacin da aka zo halitta mala'ikun suna nan ne suka gani satuktabu shahadatuhum wa yus'alun to shine Allah madaukakin sarki ke cewa subhanahu ta'ala amma yasifun Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka ga wannan abun da suke siffantawa suke cewa Allah maɗaukakin sarki ai yana da ɗa badi'u usamatu wal ard Allah shine wanda ya kage halittar sama da ƙasa bima nan mubdi'uhuma wa khaliquhuma wa munshi'uhuma wa muhdithuhuma ala ghairi misalin sabaq shine wanda ya kirkire su ya kage su ba tare da ya kwafa a wurin wani ba har kawai Allah madaukakin sarki da ya niyyar da yayin iradar zai fara halitta kawai sai ya zana sama yadda ka ganta nan ya zana kasa yadda ka ganta ba tare da ya ce a zana masa ko ya bada kwangila wani yayi ba shine badi'us samawati wal Gidan gidanka za a ce naka ne ni na gina wannan gidan amma kai ka gina kai ka zana ba komi abin da kai kowa suna yi kai ko kana cire kuɗi kana bayarwa to shi Allah maɗaukin sarki ba haka ba shi da kansa ne ya kirkiri kayansa kuma ba wanda ya taya shi komi har ya gama anna yakunu lahu walad ya za a yi a ce ubangiji yana da da walam takul lahu sahiba alhali ubangiji bai da mata wa khalaqa kulla shay kuma Allah shi ya halicci komi wa huwa bi kulli shay'in alim ubangiji bai da mata wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne guda uku da Allah ya amfani da su a cikin alkur'ani don ya kore da da'awar waɗanda suke ce Allah yana da ɗa hanya ta farko ita ce Allah ya nuna saboda yanda muka saba duk wanda ya da yana da mata ne ko za ka yi ɗa haka kawai kai ta addu'a da daddare sai ka tashi da safe ka ga ɗa daga sama an taɓa samu haka <laughs> shi ne Allah a nan yake cewa an na ya kunu lahu walad kuwa waye ne kun san Allah bai da mata kuma ku ce yana da ɗa ku haka kuke samun ƴaƴa ba ku da mata ka ji ɗaya kenan hanya ta biyu ta hanyar logic da Allah ya nuna shine duk wanda ka gan shi yana da ɗa yana bukata ne saboda ɗan ya taimake shi ya yi masa abubuwa wanda yake bukata saboda daga baya zai zo ya gajiya duk wanda yake da ɗa sai ga yana jin daɗi saboda zai aiki ɗan zai sa shi kaza zai sa shi kaza to Allah na bukatan a taimake shi ne shi sa annabi zakariya alaihi salam yake cewa inni wa hana al'azmu minni wa shta'ala ra'su shayba Allah wura ta zo na gaji ina bukatan ɗa kaga bukata ta sa fa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub Allah na bukata wanda zai gaje shi ne theory na uku shine Allah ya nuna wa mutane cewa duk wanda yake da da yake iya haifuwa to yana da abubuwa na nakasa duk wanda yake haifuwa to yana da tawaya yana cin abinci yana shan abin sha yana da waye yana da waye irin waɗannan siffofi irin na ɗan adam da kuma na dabbobi da sauransu duk mai haifuwa to yana da waɗannan abubuwa characteristics irin namu na halittu Allah yana da su ne shi Allah ya gaya mana a cikin suratul ma'ida da muka gama da ita laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa bayan dogayen ayoyi can sai Allah yake cewa mal masihu ibn maryama illa rasulun qad min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at'am Allah ce ai su suna cin abinci suna da rauni irin na dan adam Allah yana cin abinci ne ai Allah shine as-samad al-ajwaf alladhi la ya'kulu wa la yashrab wa huwa yut'imu wa la yat'am shi baya cin abinci to tunda haka ne ta yaya za a yi kuce yana da ɗa tiyori na ƙarshe na hudu na ce uku ne kurtu guda hudu ne na ƙarshe ne Allah ya jingina ya nuna cewa duk wanda kaga ya haifu duk wanda kaga ya haifu to bawa ne amma ubangiji kan bare taɓa haifuwa ba saboda in mutum zai haifu zai haifi irinsa ne ai in mutum zai haifu sai ya haifi mai mutum ko ka so gani mutum ya haifi aljani in akuya za ta haifu sai ta haifi mai akuya ko ka taɓa ganin akuya ta haifi kare haka ne ake iri ɗaya kake yi to shine Allah yake gaya mana cewa shi Allah akwai wani ne wanda shi ma ubangiji sai a haifi ubangiji ai ba zai yi ba ubangiji kan guda ɗaya ne shi yasa Allah ya gaya mana a cikin suratu maryam wa qalu takhadar rahmanu walada lakarji ji'tum shay'an idda Allah ce wannan babbar magana ce ku ce Allah yana da shine a can gaba sai Allah ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa a gaban Allah bawa ne to ubangiji zai haifi bawa ne zai yi sai dai a ce ubangiji ya haifi mai ubangiji kuma ya zama akwai ubangiji biyu kenan Allah ya ce kuma law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda ubangiji biyu ne da wata rana za a yi fada dole sai dai a samu ubangiji daya saura kuma duk su zama mai bayi shine in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda shi yasa Allah yake cewa walam takul sahiba kuma Allah bai da mata wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah shine masani ga dukan komai na'am ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه لقوم وليبينه لقوم يعلمون barakallahu fik ubangiji madaukakin sarki yake cewa zalikumullahu rabbukum wannan shine ubangijinku Allah ke haka ne ko la ilaha illahu shine wanda babu abun bauta da cancanta sai shi khaliqu kulli shay shine mai halittar komi da komi fa'buduhu ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shine wanda yake matsayin wakili akan dukkan komi la tudrikuhu al-absar shine wanda ganunuwa ba sa riskarsa wa huwa yudrikul absar shi kuma yana riskar kowane gani wa huwa latiful khabir ne mai tausasawa ga bayinsa kuma masani ga abin da suke aikatawa kad ja'akum basairu min rabbikum Allah ya ce hakika hujjoji daga ubangijinku sun zo muku wanda suka ishe ku a ce ku gane gaskiya ku bita faman absara fa li nafsi duk wanda ya ga gaskiyar ya yi wa kansa in ya bi gaskiyar bayan ya ganta wa man amiya duk wanda ya makance kuma ya makantar da kansa ne fa alaiha ya cutar da kansa wa ma ana alaikum bi hafiz ni kuwa akan ku ba mai kiwo bane lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'adab al-akbar wa kadhalika nusarrifu al-ayat Allah ce kamar haka ne muke yin bayani daki daki na ayoyi wali eh, wali yaqulu darasta kuma don su mushirikai su rinka cewa ai ka koya ne a wurin wani wani nubayyana hu kaumin ya alamun kuma don mu yi bayanin sa ga mutane waɗanda suke sani fa'idoji biyu kawai za mu yi magana a nan saboda ƙurewar lokaci na farko batul la tudikuhul Abusar, ubangiji ya ce gani baya iya riskar Allah ku sani da cewa malaman ahalin sunna gaba ɗayansu tun daga farko har ƙarshe sun yi ijima'i gaba ɗayansu cewa Allah maɗaukakin sarki mu'mine za su shi a lahira ba wanda ya saba akan wannan saboda Allah madaukin sarki ya ce wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadir sannan Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun kafirai an tsare su basu ga Allah ba mumine kuma za su ganshi kenan sannan Allah ce lil ladina al husna wa ziyada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa za ku ga ubangijinku a ranar kiyama kamar yadda kuke ganin wata da rana tas ba kwa ya dinnan haka za ku ga Allah wani ba zai tarewa wani ba wannan yana daga cikin abin da ya fi komi girma na albishir ga mumini a cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali cewa ɗan aljanna su ce cikin aljanna suna watayawa sai Allah ce kuna son wani abu su ce ba abun da ba abin baka bamu ba sai Allah madaukin sarki fa yakshiful hijab sai Allah ya kwaranye wato shamakin da da yasa ba a iya ganin sa sai su ga ubangiji sai su ji daɗin da ba su taɓa ji ba sai zama babu wani abun da aka ba su a aljanna da ya fi musu girma kamar ganin ubangiji Allah ka ni'imta mu da wannan falala to amma sai suka yi saɓani cewa a duniya ba ana iya ganin Allah ko ba a iya ba wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana shin annabi sallallahu ya taɓa ganin Allah gani da idon nan ko kuma bai taɓa ganin Allah gani da idon nan ba ne saɓanin da suka yi Aisha Allah ya kare yarda gare ta matar manzon Allah Ta tace man za'ama anna Muhammadan kadra ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firya duk wanda yace annabi ya ga Allah kiri da muzu to wannan ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ƙarya babba tace Allah annabi sallallahu bai taba ganin ubangiji ba ba kuma zai ga Allah ba sai a ranar kiyama an fahimta Abdullahi ibn Abbas kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah lokacin da ya tafi Isra'i da Mi'raji kowa kuma ya san wane ne abdullahi bin abbas menene dalilin ka ita aisha mai dalilin ki tace Allah ce la hul absar wannan ayar ido baya iya ganin Allah sannan ga annabi Musa ma ya ce ya Allah ina so in ganka Allah ce lan tarani ba za ka iya gani na ba duniya tace to annaba ma ba su ga Allah ba sannan da wasu dalilan kuma da yawa ƙurarren lokaci yasa ba za mu kawo duka ba amma abdullahi dan abbas ya ce ai annabi sai salama ya ga allah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratul mal'unata fil qur'an yace duk wannan dalili ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah imam ahmad ibn ma wannan ne fahimtar sa to daga cikin guda biyu ne da zamu dauka annabi ya ga Allah ko annabi bai ga Allah ba wanda zamu ɗauka shine maganar malamai muhaddiqun shine zamu dauki na duka biyun kowa yayi gaskiya ya za a ce kowa yayi gaskiya shine nafata إنما نفت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية البصرية فإنه لم ير ربه الرؤية basariyya qattu annabi sallallahu alaihi sallama abunda ta kore shine bai taba ganin Allah da wannan gululun idon ba annabi Musa ma abinda ya nema ya gani kenan kuma wannan ayat mata ce la hul absar gani irin wannan idon annabi sallallahu alaihi sallama bai ga Allah ba kuma ba wanda yake ganin Allah da wannan idon a wannan duniyar ba za ka iya ba wa inna ma asbata abdullahi ibn mas'ud ah, abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ar-ru'yatal qalbiyya shi kuma ya ce annabi sallallahu alaihi ya ga Allah yana nufi gani irin na zuciya <clears throat> zuciyar manzon Allah ba irin tamu bace yace inna ma tanamu aynaya wala yanamu qalbi yace ni ido na wannan yana bacci amma zuciyata bata bacci to ya ga ubangiji da zuciyarsa don haka wannan ganin za ka ji hadisai da yawa annabi sallallahu zai ce na ga ubangiji na a cikin aljanna na ga ubangiji na kaza na ga ubangiji na kaza to yana nufi a ru'yatul qalbiyya wanda ake iya a cikin mafarki nan annabi sallallahu alaihi ya ga Allah da wannan an gane abin da yake kara fito da wannan fili shine Abu zar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace har ra'aita rabbaka shin kaga ka ne kan da kaje Isra'i da Mi'raji sai yace nurun anna ara yace haske ta ina zan ganshi saboda a cikin wani hadisin annabi sassa ya ce hijabu nur abinda ya zama shamaki da ba a iya ganin Allah shine wani haske ne kai ubangiji ya daukaka ubangiji ya girmama yace lauka shafahu! da a ce Allah zai yaye wannan hasken la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi man taha ilayhi basaruhu min da a ce Allah zai yaye wannan hasken duk wanda ya daga idonsa kafin ya isa ganin Allah da idonsa sai ya kore shi ne sai Allah ya sa haske sai ya tare wannan wurin ko da mutum zai je ma inda da zai iya gani sai dai hangi haske shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya je sai ya ga haske kawai amma bai ga Allah ba amma a cikin zuciyarsa kan ya ga Allah ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba Abdullahi dan Abbas ya tabbatar da gani na zuciya Aisha ta kore gani irin na ido kenan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir wannan shine iya abin da lokaci zai iya babu damar mu faɗa in mun samu wata munasabar kuma da muka samu lokaci ma yin ƙarin bayani akan waɗannan matsaloli masu muhimmanci abinda da yanzu muka samu damar faɗa na daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk